Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron nasu shine batun labaran ƙarya ko kuma labaran ƙanzon ƙurege da a halin yanzu ke ci kamar wutar daji. Lai Muhammad ya ce mahukuntan ƙasar sun tashi tsaye wajen ganin an shawo kan matsalar tare da magance rigingimu da wannan al'amari na labaran ƙarya ke haifarwa musamman ma ta yanar gizo. For us, this visit presents um, a very opportunity to call attention to the rampant on events in Nigeria by the media, both local and international. ministan ya ce daga kasashen ƙetare ana ganin kamar akwai rarrabuwan kawuna ta fannin ƙabilanci da ma addini amma ba haka abin yake ba A lokacin da take nata jawabi, daraktan muryar Amurka Amanda Bennett ta yi jawabi cewa muryar Amurka na ƙoƙarin watsa labarai masu muhimmanci kuma da kare gaskiya ganin cewa Najeriya na cikin ƙasashen Afirka da Amurka ke girmamawa tare da ƙarfafa dangantaka da aka yi shekara da shekaru ana morewa tsakanin ƙasashen biyu. One of the things we believe is in the battle for fake news, the most important thing is to fill the space with accurate news. And we hope to be able to do that here. Madam Amanda Bennett ta ce za ta tabbatar cewa muryar Amurka ta bi dokoki na aikin jarida wajen watsa labaranta. A nata jawabin shugabar mata 'yan jaridun Najeriya Ife Omowole ta nemi haɗin gwiwa da muryar Amurka wajen tallafawa mata musamman waɗanda ke shirin shiga siyasa domin gina ƙasa. What we are asking is that radio, anybody who is in journalism, you know that radio is the best way to reach especially people within developing societies. And so we are asking for a collaboration with VOA. Madam Amanda ta yi wa kungiyar mata 'yan jaridun albishir na wani sabon shiri mai suna Our Voices da za ta kaddamar a watan Oktoba mai zuwa, inda ta ce shirin zai fitar da al'amuran da suka shafi mata ne musamman a nahiyar Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.